الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض صدق الله العليم صل على محمد يا رب صل عليه وآله jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh na wannan safiya kuma na farko a wannan safiya ta lahadi da fatan an waye cikin koshin lafiya ga abin da muke dauke da su akwai labaran duniya bayan muna tafi da sauran shirye da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau akwai shirin nan na muryar masu saurare za mu kawo muku shirin nan na mu koyi harshen farisanci mu karkare da shirin nan na afirka a yau wanda su da jiran abin da za a saurara da dar allah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 Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato karfe 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 19 da 15,320. Sai kuma shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato sha ɗaya da minti ashirin zuwa sha ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohas dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin ashirinmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da minti ashirin zuwa bakwai da minti ashirin agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 11870 za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla yanzu lokaci da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan baraka To da farko ga mahimman kanin labaran zaman makoki na kwanaki uku yayin da adadin mamata a iftila'in girgizar ƙasa ya haura dubu biyu a maroko sabbin mahukunta a jamhuriyar niger sun ce har yanzu faransa na jibge sojinta a yankin a yankurin kai masu hari tarayyar afirka ta gode wa kasashen g20 bayan karbarta a matsayin memba ta dindindin a kungiyar to yanzu ga labaran dalla-dalla a kasar morocco an ayyana zama makoki na kwanaki uku biyo bayan mummunar girgizar kasar ta afkawa kasar kawo yanzu bayanai da hukumomin kasar suka fitar sun nuna cewa mutane 2012 ne girgizar kasar mai karfin maki 6.8 ta yi ajalinsu tuni kasashen duniya suka fara aika sakon ta'aziyya ga masarautar ta morocco kama daga tarayyar afirka masar saudiya iran shugabannin ukraine rasha da china papa roma francis duk sun mika sakon jaje da ta'aziyya ga morocco a ɗaya bangaren kuma algeria wadda ta yanke hulɗar diplomasiya da ƙasar morocco a bara ta san da buɗe sararin samaniyar ta na zirga-zirga jiragen sama na jin kai ga ƙasar ta morocco kuma ta ce a shirye take ta bada agajin jin kai haɗaɗiyar daular larabawa da turkiya wacce girgizar ƙasa ta kashe mutane sama da dubu hamsin a cikin watan Fabrairu da ya gabata ta bada taimakonta haka ma amurka iraki da majalisar turai spain ita ma isra'ila ta ce za ta aike da masu aikin ceto girgizar kasar da ta afkawa maroko a cikin daren juma'a zuwa asabar ita ce irin ta mafi muni da kasar ta gani a tarihi sabbin mahukunta a jamhuriyar niger sun ce faransa bata da niyyar aiwatar da shirinta na janye dakarunta daga kasar a wata sanarwa da kwamitin na cnsp ya fitar jiya asabar ya bayyana cewa babu kamshin gaskiya a game da ikirarin da faransa ke yi na cewa tana shirye-shiryen janye dakarunta faransa tana ci gaba da kai dakarunta a kasashen kungiyar ecowas da dama a wani bangare na shirin kaddamar da hare-hare kan niger wanda take kisawa tare da haɗin gwiwar kungiyar a cewar kakakin sojin niger ɗin kanar amadu abdurrahman a wata sanarwar da ya karanta a gidan talabijin na ƙasar ranar asabar da maraice ya ce faransa ta tura dakarunta a ƙarshen da suka haɗa da senegal benin da ivory coast a wani bangare na shirin kaddamar da hari kan niger kawo yanzu dai faransa ba ta mai da martani ba kan wannan zargi takun saka tsakanin nijar da faransa dai na daɗa kamari tun bayan da faransa ta nuna goyon bayanta ga hambarar gwamnatin shugaban muhammad bazum da sojoji suka kifar a ranar 26 ga watan yuli da ya gabata ƙungiyar tarar afirka ta gode wa kasashe mambobin g20 bayan karɓarta a matsayin mamba ta dindindin a ƙungiyar a sakon da ya wallafa a shafin sana x shugaban ƙungiyar a wannan karo kana kuma shugaban comoros azali asumani ya ce da sunan afirka muna nuna sahihiyar godiya ga kasashe mambobin g20 a game da wannan mataki mai cike da tarihi a jiya asabar ne tarayyar afirka ta zama sabuwar mamba a ƙungiyar ta kasashen g20 ta kasashe masu karfin tattalin arziki bayan firaministan indiya narendra modi ya gayyace ta shigar kungiyar tarar afirka au shirin kasashe 20 wato g20 babbar amincewa ce ga afirka ganin cewa tana da kasashe sama da 50 waɗanda suke son taka rawa a idan duniya zamanta mamba ta dindindin a g20 wata alama ce ta samun ci gaba a nahiyar da ke da jama'a kusan biliyan 1.3 inda ake sa ran adadin zai ninka nan da shekarar 2050 inda za ta zama ita ce ke da ɗaya bisa hudu na jama'ar duniya au wadda ke da mambobi 55 ciki har da yammacin sahara da ake rikici a kai na ta matsa kaimi domin samun dama mai kyau a kungiyar kasashen duniya daban-daban ciki har da majalisar tsaro ta majalisar ɗinkin duniya iran ta bayyana cewa babu wani abin damuwa kawo yanzu game da aikin karamin ofishin ta a birnin paris na kasar faransa bayan da wasu makiya tsarin juyin juya hali suka yi yunkurin kai wani hari a ofishin ba a katse ayyuka da ake yi a wurin ba kuma an shawo kan lamarin in ji mai ba da shawara kan harkokin yada labarai na ofishin jakadancin iran a birnin paris a wata hira da yi a yammacin ranar asabar tare da kamfanin lancin labaran irna a sabiyar asabar in ne dai wasu mutane da ba a san ko su ne ba na kungiyoyin da ke fafatkar yakar jamhuriyar musulunci ta iran a kasashen waje suka kona tayoyi a kofar shiga karamin ofishin jakadancin iran din da ke birnin paris tare da haddasa hargitsi an dai bude bincike game da lamarin a cewar ofishin jakadancin na iran a birnin paris to a fagen wasanni neymar ya zama dan wasan da ya fi ciwa brazil kwallo a tarihi bayan da ya zira kwallaye biyu a wasan da suka doke bolivia a ranar juma'a hakan na nufin dan wasan ya ciwa kasarsa kwallo 78 kuma ya doke tarihin da pele ya kafa dan wasan na gaba wanda ya yi wa brazil wasa sau 125 ya zira kwallo biyu a ragar tawagar bolivia a wasan neman cancantar shiga gasar cin kofin duniya ta kasashen kudancin amurka brazil ta doki bolivia da ci biyar da daya a wasan da suka fafata a belem kwanakin baya ne ya tsohon dan wasan na barcelona mai shekara 31 ya bar paris saint germain zuwa kungiyar alhilal ta kasar saudiya pele wanda ya rasu a watan disamba yana da shekara 82 ya ce wa brazil kwallaye 77 a wasanni 92 da ya buga wa kasar daga shekara ta 1957 zuwa 1971 to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan to ga shida sun barka dauke da labaran duniya in sai sauran shirin da zan fara da shirin nan na duniyar mu a yau duniyarmu a yau. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowa ta shirin mu a yau. Shiri ne dai wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka safi siyasar ƙasa da ƙasa, siyasar ƙasa da ƙasa da suka hada da wannan yanki na yammacin Asiya. To a yau za mu dubi ne akan furucin da yake fitowa daga wasu manazarta masu bincike na Amurka da ke nuni da cewa hare-haren mayar da martani da Ukraine take yi akan Rasha babu wani ɗa mai ido da ya haifar mata. kuma babu nasarar da kafin watsa labarun amurka suke faɗin cewa ukraine ɗin tana samu da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. tun a ƙarshen lokacin sanyi na shekar da ta gabata ana shirin shiga kaka kenan ƙasashen turai waɗanda suke goyon bayan ukraine suke ta watsa farfaganda da yin magana akan cewa idan kiev ta fara kai farmakin daukar fansa a kan rasha to yadda yakin yake tafiya zai sauya sun sha alwashi ukraine din za ta iya tilasta wa rasha janyewa daga yankunan da ta shimfiɗa ikonta a cikinsu a cikin ƙasar ta ukraine wani daga cikin dalilin da ya sa suka rika shan wannan alwashi shine ne sun san yawan makaman da suka baiwa ƙasar ta ukraine da a baya ba su taɓa ba ta irinsu ba daga cikinsu da akwai tankokin yaƙi ƙirar ƙasashen jamus da birtaniya da kuma amurka leopard da charles ta biyu suna daga cikin irin waɗannan makaman na jamus da birtaniya wasu ƙasashen ma sun fara bai ukraine ɗin jiragen yaƙi mabambanta bugu da ƙari waɗannan ƙasashen na turai sun ɗauki dubban sojojin na ukraine sun kai su wuraren bayar da horo na nato suna horar da su a kan sabbin makaman da za a ba su su fara amfani da su a kan rasha a filin daga ana koya musu yadda za su sarrafa waɗannan makaman kama daga tankokin yaƙi da kuma koyawa matukan jiragen yaƙi yadda za su sarrafa wasu daga cikin jiragen yaƙin amurka kamar f-16 da makamantansu to makami na ƙarshe da amurka ta bar ukraine shine albarusai masu haɗa da uranium da aka rage wa ƙarfi dama idan za a tuna a baya amurkan ta bai wa wannan ƙasar ta ukraine makamai masu kwafso su ko waɗannan makaman masu kwabso an haramta amfani da su a duniya su kuwa makamai da suke ɗauke da uranium da aka rage wa ƙarfi suna da tasu illar mai tsanani wannan illar ta kunshi fitar da tartsatsi na guba da zai iya yin illa da nakasa ga waɗanda suka sake shi ya hadda ma zuri'ar da su za ta iya zuwa a baya amurka ta san da wannan amma kuma take bawa ukraine waɗannan irin muga makamai to wannan tanadin da suka yi ne yasa suke jin cewa lallai Ukrainiya za ta iya yin galaba da samun nasara a kan ƙasar rasha sai dai kuma yanzu bayan gushewar watanni da fara wancan harin na Ukrainiya, shugaban ƙasar zelensky ya fito fili faɗi cewa fifikon da rasha take da shi a sama shine yake hana su samun duk wata nasara ta abu a gani. wato rasha tana da ƙarfin jiragen sama da kuma ƙarfin makamai masu linzami ta yadda idan ta mamaye sararin samaniya to babu wanda zai iya hamayya da ita hatta jiragen yakin da aka baiwa ƙasar ta ukraine wanda kira amurka ne rasha ta da jirage irin su suhoi waɗanda suke iya tarwatsa wannan jirgin na amurka to wannan shaidar dai daga bakin shugaban ƙasar ta ukraine kan cewa lallai abinda suka tsammata na samun galaba a kan rasha ba zai tabbata ba baya ga shi kanshi zelensky da ya yi wannan furcin. wasu marubuta da manazarta na ƙasar amurka sun fara bayyana ra'ayoyinsu a kan lamarin ga misali ɗaya daga cikin fitattun masu binciken nan na kwakwafa na ƙasa amurka wato simon hash na jaridar new york ya rubuta cewa har abada zelensky ba zai iya kwato ko takun ƙasa ɗaya daga rasha ba ɗan jaridar ya rubuta haka ne dai a yadda yake ambatan bayanan wasu jami'an tsaro na leƙen asiri na amurka suna yin suka kafafen watsa labarun amurka ɗin. akan yadda suke ɓoye hakikanin abin da yake faruwa a ƙasa a filin daga tsakanin ukraine da rasha ba su faɗin gaskiya akan cewa babu wata nasara da ake samu a kan rasha simon ya kuma yi tambaya akan ko daga ina waɗannan kafafen watsa labarun na amurka suke samun bayanan da suke da suna cewa rasha tana shan kashi a hannun ukraine har ilawa ya kuma ƙada cewa rasha tana fada dakaru masu zaman banci masu yawan gaske da idan har za a ce sojin ukraine za su iya kutsa layin tsaranta na filin daga na gaba to za ta gaito su su shiga domin sake bashi kariya domin a matakin farko abinda layin tsaron rasha yake son cimmawa a wannan lokacin shine jinkirta hare-haren da sojojin ukraine din suke kaiwa ba wai dakatar da su baki ɗaya ba a bisa wannan dalili har yanzu sojojin ukraine ba su ma isa inda rashin ta sha ta jin layi ba cewa nan ne layinta na gaba a filin daga balle su iya kutsa shi kamar yadda wasu kafin watsa labaru na kasashen turai suke watsawa idan kuwa har za a iya tunawa a lokacin da ministan harkokin wajen amurka anthony blanket ya kai ziyara zuwa kiev ya jinjinawa yadda harin mayar da martani na ukraine ke tafiya har ma da cewa tana samun nasara mai yawa a cikin makonni kaɗan jaridar ta ce wannan irin maganganu da suke fitowa daga anthony blanket su ne fa ake rubutawa a matsayin rahoto ana aika wa fadar white house inda shugaba joe biden yake karantawa yana jin daɗi cewa suna samun galaba a kan rasha alhali ƙungiyoyin leƙen asiri na amurka suna da tasu matsaya akan abin da yake faruwa a filin daga sun kuwa dogara ne da hakikanin abin da yake faruwa a yakin idan muka koma kan simon hash wanda ya rubuta wannan kasida ya fito ƙururu ya ce mafarkin tsayen da shugaban ukraine yake yi na samun galaba a kan ƙasar rasha ba zai tabbata ba har abada ba kuma zai taba dawo da ƙasar da rasha ɗin ta kwace da ukraine ba illa ka abin da yake faruwa a filin daga shine ukraine bisa cikakken goyon ba da taimako da tallafi na kasashen turai da nato bisa jagorancin amurka tana kai har-hare nan da can ba tare da a ƙasa ta iya kutsa sojojinta na ƙasa sun kwace wani wuri mai muhimmanci na abu a gani daga wato sojojin na rasha ba don haka tun yanzu bisa dogaro da furucin da shugaba zelensky ya yi ƙasashen turan da ukraine sun fara furuci da cewa fifikon da rasha take da shi a sama shine yake hana su samun nasara kuma shakka babu babu wata ƙasa ta turai ko ta nato hatta amurka da take so ta tsokali rasha gaba da gaba ko ta yi wa ukraine yaƙi saboda sun san cewa rasha za ta mai musu da martani idan ko haka ta faru mafi karancin abin da zai iya faruwa shine a yi kare jini biri jini wato za su ji jiki idan ma rashin ba ta fi musu barna ba illa iyaka suna amfani da ukraine ne domin su raunana rasha su mai da ita wasu shekaru a baya shine manufar ingiza mai kan turuwan da suka yi wa zelensky a matsayin kodagon da ake sarrafawa a cikin ramukan dara ta siyasa to ma sauraro za mu dasa aya a nan da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare baki ɗaya muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.tv1.ng/radio wwwtv 1ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu. kuma ga shirin nan na muryoyin masu saurare masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan mu haka da kuma sake haduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shiri ne dai wanda a ranar irin ta yau mukan baku dama ta isar da sakonnin ku na sada zumunci zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Salamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu gidan radio mai albarka na Iran. Ina muku fatan alheri. To masha Allah mai magana Isa Rabu Abdu wanda yake birnin Misrata. Mazanin a Nijar Mazanin Zandaya Bila Fada Randa Bakwai Premier cases Ina muku fatan alheri daga farkon lamba har karshen lamba ina gaida kowa da kowa. Farko ina gaida Muhammadu Dan Bare Bari mazaunin kasal eh, niame Ina gaida Sala mazaunin kasar agadas ina gaida hamisu mai dan kuka mazaunin kasar zandar ina gaida murtala mt dan kabu kabu wanda ake eh, magana da sunan shi kulle a nan bila fada ina gaida murtala mt bila fada ina gaida murtala randa bakwai to ina gaida lawan dan almajiri haraka sai da kuɗi akwai abokina chapko sufiyan ina gaida shi ma a nan randa bakwai ina muku ina fatan alheri kowa da kowa Hausa gaisuwa da fata alheri mai magana Isa Rabu Abdu wanda ke birnin Masarauta. Assalamu alaikum ya Hausa mai magana Murtala Salisu wanda aka fi sani da mta daga nan kwallar da bakwai da ke da magaramkin jamhuriyar Nijar. To muna jin daɗi duba da kuka ba mu dawa muna tofa albarkacin bakin mu da ke muna da muna ƙarshen mako za mu yi amfani da wannan dama domin gaida yan da bakan arziki farko dai ina gaida mai gabatar da shirin wato da cewa Hassan Barka akwai Isa Rabiu wanda ke nan Sirata dan da magaran mazaunin sirata akwai hamisu mai dan kuka akwai iliya mai shayi da kanti da ke nan garkin daura akwai sada sa'idu daura akwai murtala ibrahim da yake nan zangon daura akwai kabiru kebi wanda yake nan kantin kwari akwai salim shi ma da yake nan kantin kwari akwai jinjiri shi ma da yake nan kantin kwari akwai eh, mansur dogo wanda yake nan garin age da kuma abdulrazak shi ma da yake nan age akwai abdulmajid shi ma da yake nan age akwai shugaba rabu mai aski shi kuma da yake nan garin da magaram akwai umaru wanda yake nan bagin burji akwai sanusi madatai akwai isu madatai akwai baba ya gamba garin tumni akwai baba ya lefe garin da magaram akwai mamazani umaru shi ma da yake nan garin da magaram da kuma balkisa kailu ita ma da take nan garin da magaram da kuma hadiza ibrahim da ibrahim malam cillo sauran yan uwa da bukan arziki da suke nan da magaram da ma duk masu shauraron wannan shiri na biyu ya hausa ku tashi lafiya ne magana murtala salisu wanda tusa da mt daga daga rumfar na randa bakwai da ke da makarantar jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum muryar Tehran mai magana Abdullahi Haruna Aisu daga karamar hukumar Badal Local Government Yobe State a tarayyar Nigeria. Yau sakon gaisuwa na zai fara ne da abokina da ke Kano baban gida cewa ta kai da Yawala sa'an ta kai da Firdaus Ibrahim na Ibrahim da baban Dimaman Banda a can jamhuriyar Nijar da Yawala ta kai da Yusuf Abdul Agwarmaji. Assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta Iran na so fan dama na tura sakon gashi na zuwa yan wada abokan arziki kamar irin su addan mai kwamfuta mai yama Usmani mai dala ina gaida isa mai tambo ina gaida alkasun baban liman nura abubakar gidan abba ya a azari ina gaida ka abubakar adoji azari ina gaida ka mai roba joka shehu adamu da ado sulati goma ga annabi jihar alhaji adam ba zan manta da kai ba ya wala sani ta ina gaida ka awal yan jali ta kai bulyamin agwar maji ba zan manta da kai ba lawan dai daura baban gida abubakar yawa ina gaida ka suleiman dan filanin fita wasan barka ba zan manta da kai ba abdullahi laki kuntuwa usman malik mai roro ina gaida ka wato dan ladi fayil mahuta ina gaida ka musa usman bula rafa ba zan manta da kai ba wato abdulkadir gwarzo ina gaida ka da wato eh, abdulrashid abubakar nijar ina gaida ka da yusuf matatai da magaram na gaida ka da wato bada masu dandamin muje mai shayi da magaram ya kuba mai manja funtuwa kuba mai aski badaraka na gaida ka wato ɗahiru sidi sidi na gaida ka wato ina da dukkanin masu sauraron wannan gida assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu sashen hausa na boh barkanmu da warhaka mai magana lauli ando daga niyami a jamhuriyar nijar ya kasanto muna karshen mako wanda lokaci ne kuke ba mu dama mu mika da gaishe yan uwa da na arziki na farko dai ina gaida dukkanin ma'aikatan wannan sashen na hausa da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya kuma za a yi hutun ƙarshen mako lafiya idan na fara daga nan garin niyami akwai malam musa hamma da yake a garin niyami akwai alhaji amman tari akwai malam musa haris akwai malam sanusi ibrahim da yake shi ma nan garin niyami akwai alhaji habibu abubakar akwai malam abdullahi sawani da dai dukkanin masu ku a nan garin niyami musamman ma baban mu alhaji addi ina fata allah ta'ala ya kara masa lafiya da nisan kwana. rediyon jamhuriyar musulunci na iran ina muku barka da safiya da fata ku tashi lafiya por farko mai magana abdulmumin muhammad waziri daga nan jihar zamfara wasu lokal gamin magami a tarayyar najeriya ina ma kowa fatan alkhairi da fatan an tashi lafiya ina so in fara gaida shugaban wannan kafa wato malam hassan da kai da abokan aikin kai da maka barka da safiya da fatan ka tashi lafiya ina gaida sani alaksa dan tsoburi ina maka barka da safiya mamman sani ina maka barka da safiya da abdul ina gaishe ka da yakubu mai aski badara da yakubu aski da yakubu mai aski da raka da baba gana muhammad muna gaishe ka da manlan rabi'u shushana kai ma na gaishe ka da isa jikan misaje saje taroni da alkasan baba agadas da lawal dan kwairo anguwar tudu ba zan manta da kai ba wata haɗafi mai kwamfuta mai yama girkin daura da nazifi ibrahim rogal malam shagari da gwani ali gamadan da fiddasu na ibawa da areba da ina gaishe ka idan mun koma kuma garin da akwai malam alkasun baba shugaba na <clears throat> masu kira da sauraro yankin agadas da kuma lawa alhaji abbali da tsoho mai albarka da dukkanin sauran mambobi masu na wannan kungiya ta masu kira da saurare ta afirka baki daya ina fatan suna cikin koshin lafiya wanda suke tun daga nan nijar har najeriya tashi lafiya sashen hausa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatun sashen hausa na gida ta radar jamhuriyar musulunci ta iran nan zo hilin da kuke bamu dama muna gaishe gaishen karshen mako muna tare da ibrahim shushana wanda yake garin kasake jamhuriyar nijar a jihar maradi ina maka godiya hassan barka da kai da abokan aikin ka hassan barka ina godiya akwai sanusi madattai akwai isu madattai akwai tasu mai ungo tudu wanda yake a damagaran akwai elias fireji wanda yake a birnin agadas akwai muhammadu dan bari bari wanda yake a babban birnin yamai akwai alkasim wanda yake a birnin agadas agadan agadas akwai alkasan baba har wanda yake a birnin agadas akwai iliya mai ganki da shayi garkin daura nigeria akwai abdulrahman wanda ya kai sani abdudu wanda yake a birnin akwai wanda yake a kibiya ga kugu akwai ilias firezi wanda yake a birnin agadas akwai muhammadu zakir lam a wanda yake a birnin maradi akwai shugaba uban tahiya hassan barka ina maka fatan alkhairi da fatan an yi sallar juma'a lafiya lafiya alkhairin da ke ciki wannan lokaci Allah ya haɗa mu da shi duka abokan gwagwarmayar mu wanda suke a birnin da kamar su tasu ungo tudu da sauran mambobi akwai su lawali dan kwairo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu biyo ya hausa barka da wannan lokaci mu da sake saduwa da ku a cikin wanga fili da kuke ba mu daman gaishe gaishe mai magana muhammad lawan dan kwairo anguwar tudu jihar da a wannan sati ina dauke da gaisuwar alkasim baba birnin agadas da kuma kuma Yakubu mai aski ba da raka su madattai isu madattai tasiri unguwar tudu da kuma barmasi dan dumumuge mai shayi eh, da kuma abokina mamman sani dauda cinwazza sani da'u aliska eh, ibrahim shushe na garin kasagi maradi abdulmumin muhammad zamfara local government eh, magami to da fatan dai kowa da kowa yana nan cikin koshin lafiya mai magana muhammad lawan dan kwaro unguwar tudu jihar da magaran alaikum wa rahmatullahi wa barakatu radio tehran jamhuriyar musulunci sunana muhammadu dan bari shugaba na fada mazajen daga nyamai niger bugu da tsaye ma'aji na masu kira da shuwarayin afirka gaba daya muna cikin karshen mako shugaban abokin tahiya alkasun baba ahar shi da bas president nashi abdulmu ne akwai alkasum kuma dubin gaisa da fata alheri zuwa gare shi akwai tsoho mai albarka mai dubin albarka akwai alhaji amman tari dubin gaisa da fata alheri zuwa gare shi akwai abokina na kaina daga nan hammaradi sarki aiki din da kasa akwai iliya mai shayi da kanti garkin daura akwai ilis dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare ka akwai dozuman taksiman moto dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare ka akwai isu madatai akwai yakuwa badaraka allah kai badaraka mu ga badaraka inda take dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare ka masu kira da shirare akwai alkasim har yanzu dai dubban gaisuwa da fata alheri zuwa gare shi akwai isa isa karamullah dubban gaisuwa da fata alheri zuwa gare shi gaba daya gaba daya a madadin shugaba abokin tahiya salu raha shi a shugaba amma na yan kokowa gaba daya radio tehran da fatan muna karshen mako za a ba mu dama mu isar da gaisuwan mu na sada zumunci ga yan uwa da amanna arziki da farko ina gaida jagoran shiri hassan hassan barka da sauran abokan aikin ka baki daya akwai muhammadu dan bari bari mai shi ma ina gaida shi ba zan manta da alhaji amman mai shi ma ina gaida shi eh tsoho mai albarka mai, ina gaida shi eh ba zan manta da eh, abokin nawa eh, isu madatte shi ma ina gaida shi ba zan manta da abokin nawa shi tayar agadis ina gaida shi ba zan manta da haɗaya mai kwamfuta ba shi ma ina gaida shi akwai ibrahim haruna dingira jihar buza ina gaida shi eh ba zan manta da eh, nazifi ina gaida shi shi ma rugan malam eh, ba zan manta da nura shi ma ina gaida shi eh, akwai alhassan sai shi ma ina gaida shi da dukkan dai yan uwa masu sauraron ku wanda muke tare da su a cikin wannan gida a abokan gwagwarmaya maza da mata ina fatan duka kowa da kowa suna lafiya akwai kabiru sila usman shi ma mai yada labaru na kungiya ta masu kira da sauraron rediyo ina gaida shi akwai hassan alashi omar shi ma ina gaida shi da dukkan dai yan uwa yakuba mai aski ba daraka shi ma ina gaida shi rediyo tehran daga mai sauraron ku ilyas agadas sa freziyar a yanzu ci salamu alaikum hausa mai magana abdulmana mai rani tuwara da magana da farko a gaida mana sunan su madattai su madattai a gaida mana da gurgis a gaida mana shugaba mai aski a gaida mana umaru taku garin kadamari a gaida mana idi ko anan mai rami tuwara a gaida mana mamman sani umaru a gaida mana jirgi tudan aguwa lawal dan madan tudan aguwa yawa mai magana abdulmana mai rami tuwara tashi lafiya Assalamu alaikum muryar Jamhuriyar Musulmi suna na Usman Medala Bushari da Magarin Nijar na gode da dama da ake wani ke gaida yan uwa zuwa abu kokari ina gaida da kasan ma'aikatan da radio da Musulunci ta Iran da ma mai gabatar da shirin Hassan Barka ina mai fata alheri sun suna da dai sun da sai ba da mata da su ba da komai aski ba da ina barka a cikin sani lahiya a sani na gaida masu kazo na gaida kuma a musani dauda ce wanda na gaida su da dan marasa ina mai fata alkhairi tsohon harka wanda ke birnin ne mu ina mai fata alkhairi fata yana lafiya ko ya ta wani ke tare Najeriya a Jega jihar Kebbi ina mai fata alkhairi tuwani da mai da gidanta Hussein Abdullahi ina mai fata alkhairi a Abdulmumin Muhammad Waziri wanda ke jihar Zamfara ina gaida wani dan eh, koro Ungwatudu ina mai fata alkhairi akwai Umar mai gari ni ina mai fata alkai da fatan yana cikin koshin lafiya kuma da dukkan ma'aikatan gidan rediyo jamhuriyar musulunci ga fadin kunan fata alkai suna na usman mai dala. salamu alaikum rediyo iran da hatan ana cikin koshin lafiya suna na bi mai kayan kwali ana cikin babbar tasha na farko dai ina gaida musu kwansil ina gaida malam hamsa abdulkadir ina gaida ali gurji ina gaida rahama mai aski ina gaida laula amurka ina gaida isiye ina gaida isu mai gyaran sula ina gaida larabe ina gaida umar rabi ina gaida ibrahim ina gaida sani zamani to da fatan a tashi lafiya mai magana ya bi mai kayan kwali Sule a cikin babbar tashar da magara. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. muryar musulunci ta tehran e, eh, suna na sani da u alaska daga nan cikin garin sasun gurum a cikin jihar da magaram a jamhuriyar nijar e, eh, sakon gaisuwa ta zuwa ga aboki na mamman sani da wadacin waja zuwa ga sunan su sunusu da su maɗatai akwai lawal eh, akwaro ungo tudu akwai ɗan mage mai shayi akwai babaye lefe da magaram akwai babaye gambo tumiya akwai hawala burgess sun daga nan da magaram akwai Abokina abokina bunyamudi malamin makaranta akwai armadan mai ganga akwai sama akwai attahir zaki soya bilbara akwai sabiu munzo mudi akwai attahir zakin soya bilbara na kara gaida shi akwai adabu mai kwamfuta mai yawa akwai fidaushi bayan na ibawa akwai kadora dan fulani walji akwai isa jikan misaje akwai abokina umar ali abada dan gudun hijira ne dake cikin garin diba akwai ismaila a ganin malam bature akwai eh, isa kan mai saje akwai lawan ta daura a tashin lafiya muryar musulunci ta boh Assalamu alaikum wa rahmatullah shafin Hausa Radio Tehran sunana Uda Mamadu a Jetkori a karamar hukumar Gidigir a jihar Zandar a jamhuriyar Nijar. Zan yi amfani da wannan daman da kuke ba mu gaida yan uwa da amunan arziki farko ina gaida abokina Ibrahim Haruna mai anguwa Bingilawa mazauni a kasan Kamaru ina gaida Sani Alaska tsumburum ina gaida Tasiu anguwar Tudu da Lawan dan anguwar Tudu da Sanusi Maɗattai Isu Maɗattai Muhammadu Ɗanbare garin Yami a jamhuriyar Nijar kuma ina gaida eh, haɗabi mai kwamfuta mai yama da Iliya mai kanci da shayi garkin daura Nijeriya kuma ina gaida Hassan Barka. To da fatan illahirin waɗanda aka gaida sun ji wannan saƙon kuma ina ga da kai ne ma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa nake cewa cewa a yi ƙarshen mako lafiya. yanzu kuma sai shirinmu na gaba shirin nan na mukoyi harshen farisanci آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillah rahman rahim jama'a masu rari assalamu alaikum mu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na koyi harshen farisanci inda a yau za mu shiga cikin darasi na 184 a cikin shirin na yau za mu kawo muku tattaunawa tsakanin muhammad da abokinsa ramin dangane da ayyukan ci gaba da ake gudanarwa a cikin kasar iran da suka hada da gina manyan hanyoyi na ƙarƙashin ƙasa da kuma hanyoyin layin dogo na ƙarƙashin ƙasa da kuma manyan hanyoyi sai a biyo musan na hankali a cikin shirin kafin nan ga kalmomi چقدر gwargwadon yaya tunel ramin ƙarƙashin ƙasa tulani mai tsawo man fake mikonam. اینا زتن بزرگتر مپی طول سو متر میتر جدید سابو زیبا میکاو سال شکره بهره برداری ین امپانی رسید یه ایسا tabbas Terafik. cunkoso Navohi. ɓangarori taraf gefe koste ast an noma shi hamin haka yake ƙablan kafin mahal wuri sangin mai nauyi ساخت گینی کار ایکی آسان می نبوده است bai چه با تنهایی kaɗai آنها ساخته اند. سو سنگنا، شرکت کمپانی کمک تیمکو شهرداری ma'aikatar magajin gari bozorg babba an anjam dade ast shi ya aiwatar labod ba makawa afrod mutane ejra gudanarwa آنها همکاری کرده اند سو سنی ایکی تاری نفر متون آنها سو من مشاهده کرده ام نی نگنی بزرگ را ببر هنگه ساخته شده گنن نه خطوط لایوکا مترو جگن کسا نه کرکشن کسا آن گسترش یافته است انپردشی جالب است می زیبا می توجه لوره sai kuma a saurari tattaunawar kamar yadda ta gudana a cikin harshen Farisanci da tarjama a cikin harshen Hausa. چقدر تونل توحید طولانی است فکر می کنم از تونل رسالت lalle hanyar ƙarƙashin ƙasa ta tauhid tana da tsawo sosai ina zaton cewa ta fi hanyar ƙarƙashin ƙasa ta risalat tsawo bale طول تونل رسالت 950 متر است اما طول این تونل 2136 متر است کاری هنگر کرکشن کسا تا رسالت سوان تا میتا دلیتر دا همسن اما اونن سوان تا میتا دوبو دا دلیت دیا دا تلاتن دا این تونل جدید و زیباست ونن هنگر تکرکشن کسا sabuwa ce kuma mai kyau. bale in تونل dar سال 2009 به بهره برداری رسید. e an fara amfani da wannan hanya tun a cikin shekara ta 2009. tara kuma ga shirin na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu tabo batun shirin kasar Faransa ce na kwashe wasu muhimman kayayyakin ayyukan sojinta daga sansaninta da ke jamhuriyar Nijar da ni Sunusuwanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. wata majiya a ma'aikatar tsaron kasar faransa ta tabbatar da cewa akwai wani tsari na haɗin gwiwa tsakanin sojojin faransa da sojojin nijar na janye wasu muhimman kayayyakin aikin soji daga sansanin sojin faransa da ke birnin yamai fadar mulkin nijar bayan da sojoji suka kwace iko a kasar ta hanyar hamɓarar da shugaba muhammad bazoum kuma gidan radiyon faransa ya ambato majiyar sojin faransa na cewa ana shirin cimma tsarin aiki tsakanin sojojin faransa da na nijar don kwashe wasu muhimman kayayyakin ayyukan sojin faransa daga ƙasar nijar da suka hada da jiragen yaƙi kirar mirage guda uku da jiragen saman leƙen asiri guda hudu da kuma wasu jirage masu saukar ungulu daga sansanin sojin faransa ana magana kan hanzarta kwashe waɗannan kayayyakin ayyukan soji da ma'aikatan da suke aiki da su amma babu maganar fara janye sojojin faransa da suke aiki a sansanin waɗanda yawansu ya haura dubu a cewar majiyar jamhuriyar niger dai ta karbi bakoncin sojojin faransa kimanin dubu ɗaya da ɗari biyar a matsayin wani bangare na rundunar yanki da ke yaƙi da ƙungiyoyin da ke ɗauke da makamai a yankin sahel na yammaci da kuma tsakiyar afirka kuma muryoyin al'ummar Nijar suna karuwa daga kowane bangaren kasar bayan juyin mulkin da aka yi wa shugaba Muhammad Bazoum a watan Yulin da ya gabata suna jaddada buƙatar ganin sojojin Faransa sun fice daga cikin ƙasar Nijar a wani batu mai alaka da kasashen biyu faransa da niger kakakin gwamnatin faransa olivia beran ya tabbatar da cewa tabbas akwai tattaunawa da take gudana tsakanin jami'an sojin faransa da na niger domin neman samun daidaito da fahimtar juna kan al'amuran da suke faruwa a kasar kamar yadda Biran a taron manema labarai na mako-mako da ya saba gabatarwa ya tabbatar da matsayin kasar Faransa kan Muhammad bazum wanda a halin yanzu yake tsare tun bayan juyin mulki a Nijar da cewa Faransa tana ɗaukansa a matsayin halattaccen shugaban kasar. ita ma jaridar le monde ta kasar faransa ta ruwaito cewa wasu daga cikin sojojin faransa da ke jamhuriyar niger za a iya sake tura su zuwa kasashen yankin musamman kasashen da suke makwabtaka da niger kamar kasar chadi yayin da wasu kuma za su iya dawowa faransa faransa wacce take tsohuwar 'yar mulkin mallaka a niger ta ce bayan juyin mulkin niger za ta kawo ƙarshen duk wani haɗin gwiwar soji da take gudanarwa a niger tare da dakatar da duk taimakon raya ƙasa da take baiwa ƙasar sai dai har zuwa yanzu haka gwamnatin faransa ta yi watsi da kiran da shugaban juyin mulkin niger ya yi mata na janye sojojinta da suke cikin kasar ta niger a halin yanzu haka da kuma janye jakadanta daga yamai duk kuwa da umarnin da mahukuntan juyin mulki suka bayar na neman ficewarsu daga kasar dubun dubatar masu zanga-zanga ne suka taru a wajen sansanin sojin faransa da ke birnin yamai fadar mulkin niger ranar asabar din da ta gabata domin neman fice ficewar sojojin faransa daga kasar su kuma tun bayan juyin mulkin nijar al'ummar kasar suke gudanar da zanga-zangar neman ficewar sojojin faransa daga kasar su a wani labari kuma jakadun kasar spain da na kungiyar tarayyar turai da suke birnin yamai sun ce sun kasa samun damar ziyartar takwaransu na kasar faransa saboda matakin da mahukuntan nijar suka ɗauka na killace gidansa bayan da ya ki bin umarnin ficewa daga kasar jakadun biyu sun bayyana cewa sun ki amincewa jami'an tsaron Nijar su gudanar da bincike kan motocinsu na diplomasiya don haka jami'an tsaron kasar suka ki ba su damar shiga harabar gidan domin samun damar ganawa da shi tun a ƙarshen watan agustan da ya gabata ne majalisar mulkin sojin ƙasar nijar ta umarci 'yan sanda da su kori jakadin faransa daga ƙasar sakamakon matakin da gwamnatin faransa ta ɗauka wanda ya saba wa muradun ƙasar yayin da gwamnatin faransa ta mayar da martani da cewa sojojin ƙasar da suka kwace mulki a nijar ba su da hurumin yanke irin wannan hukunci na korar ta kuma ta jaddada cewa jakadin nata zai ci gaba da zama a nijar duk da cikar wa'adin da da aka bashi na barin kasar Prime Minister da gwamnatin mulkin soji a Nijar ta nada Ali Muhammad Lamin Zain ya ce jakadar Faransa Sylvain It bai aikata abin da ya dace ba a matsayinsa na jami'in diflomasiyya yana mai bayyana halinsa a matsayin wulakanci da ba za a amince da shi ba kamar yadda ya ce jakadan Faransa a Nijar da ya bin umarnin da aka masa na barin kasar duk da korarsa da aka yi a halin yanzu hukumomin Nijar sun soke matsayin huruminsa na jami'in wata ƙasa da kuma kariyarsa ta diflomasiyya manazarta sun amince da cewa hukuncin da kotun kolin Nijar ta yanke na korar jakadan Faransa nan take daga kasar da kuma ɗage rigar diflomasiya ya jefa gwamnatin Faransa cikin wani hali mai cike da rudani da kuma mayar da ita cikin halin shaku game da ikonta na aiwatar da barazanar soji akan waɗanda suka bijirewa abokin hudarta Muhammad bazon Ziyad Majid, farfesa a fannin kimiyyar siyasa a jami'ar Amurka da ke birnin Paris ya bayyana cewa hukuncin da kotun kolin Nijar ta yanke dangane da makomar jakadan Faransa ya tabbatar da cewa mahukuntan Nijar sun yanke shawarar ci gaba da yi wa Faransa kora da hali tare da mayar da martani gare ta gami da bijirewa barazanar da ta yi na yin amfani da karfin soji kan kasarsu. hakanan firaministan nijar ya kuma bayyana cewa sojojin faransa da suke cikin kasar nijar suna zaune ne ba bisa ka'ida ba bayan da gwamnatin sojin kasar a yayin zaman majalisar juyin mulkin nijar ta soke yarjeniyoyin da suka baiwa faransa damar jibge sojojinta a nijar hakika ficewar sojojin faransa daga niger idan har hakan ta faru yana matsayin rusa tasirinta ne a yankin bayan da aka tilasta mata ficewa daga kasar mali tare da maye gurbinta da sojojin rasha jamhuriyar Nijar dai ta kasance ta kulla yarjeniyoyin tsaro da kasashen Faransa da Amurka waɗanda suke amfani da ƙasarta a matsayin sansanin yaƙi da ƙungiyoyin da suke ɗauke da makamai a yankin Sahel na yammaci da tsakiyar Afirka. a fili yake cewa a tsawon shekaru da dama Nijar da Faransa sun rattaba hannu kan wasu yarjeniyoyin haɗin gwiwa a fannin soji amma jim kaɗan bayan hamɓarar da gwamnatin Muhammad Bazoum a cikin wata sanarwa da shugabannin juyin mulkin sojin ƙasar suka fitar sun sanar da kawo ƙarshen wa'adin waɗannan yarjeniyoyin hakika yarjeniyoyin soji da aka kulla tsakanin kasashen faransa da jamhuriyar niger su ne yarjejeniyar haɗin kan fasahar soji wadda aka rattaba hannu kansa a ranar 19 ga watan fabrairun shekara ta 1977 wacce za ta ƙare a cikin kwanaki 60 masu zuwa a ranar 25 ga watan mayun shekara ta 2013 an kulla yarjejeniya kan yanayin shigar sojojin faransa a cikin yankin sahel a matsayin matsayin doka kuma yarjejeniyar za ta kare cikin watanni biyu masu zuwa sannan yarjejeniya game da haƙƙin sojin faransa na gudanar da ayyukan tsaro a yankin sahel na afirka da aka sanya wa hannu a ranar 19 ga watan yulin shekara ta 2013 kuma yarjejeniyar za ta kawo ƙarshe a cikin watanni biyar masu zuwa yarjejeniyar haɗin gwiwa a fannin fasaha na soji kan kayayyakin faransa da ayyukansu a nijar wadda aka rattaba hannu a kai a ranar biyu ga watan janairun shekara ta 2015 kuma yarjejeniyar ta ƙare kare a ranar uku ga wannan wata na satumba da muke ciki karin wata yarjejeniya kan yanayin shigar sojin faransa a cikin doka da matsayin sojoji a kasashen sahel wanda aka rattaba hannu a kansa a ranar 28 ga watan afrilun shekara ta 2020 kuma zai kawo ƙarshe a cikin kwanaki 60 masu zuwa tun bayan bullar ruwan siyasa tsakanin kasashen biyu bayan da sojoji suka kwace mulki a jamhuriyar Nijar waɗannan yarjeniyoyin soji suka kasance suna fuskantar barazana kuma a ranar uku ga watan Agusta ne majalisar mulkin sojin Nijar ta sanar da soke wasu yarjeniyoyin soji da aka kulla da Faransa. an jibge sojojin faransa ne a wani sansanin soji da ke kusa da filin jirgin saman jori hamani kuma rundunar sojin ta kunshi sojojin faransa dubu daya da dari biyar kuma aikin su shine horar da sojojin niger da tallafawa da kuma tunkarar kungiyoyi masu dauke da makamai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 كول دافيد كول هائمت هتسيدك بها شلوم مش الدير التخني يتاب مي طهران مشاع أخت أسري بخمشيم لشتم أسري بعسريم اللي فيها شعونها بين لومي على القلقة كتسار تشعى عصار متريم بهتدرش الخمشة عصار مئة خمشيم كيلو هرتز ش دور خوزر میشه شش و خمیشیم آد شو و سریم، لفی حشون ها لومی آل هگلمی تشار